daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mushaba da tare da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci wanda shine zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su daga cikin kuma abuwan za mu kawo muku da akwai sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na kokun san da ke kawo muku wasu daga cikin abun da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna ɗauke da shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin afirka a yau da fatan za ku sanci tare mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. kungiyar hamas ta ce za a yi musafir sunoni kamar yadda aka tsara fiye da malaman yahudawa 300 sun soki shirin wato trump na amurka karin kuɗin data a najeriya ya fusata mutanen ƙasar da ke fama da matsananciyar rayuwa to yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarun ƙungiyar hamas ta Falasɗinawa ta ce za a yi musafir sunoni kamar yadda aka tsara ƙungiyar gwagwarmayar musuluncin ta hamas ta sanar da cewa za a ci gaba da musafir sunoni kamar yadda aka tsara ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimmawa a yau alhamis ne da ƙungiyar ta hamas ta sanar da cewa za ta saki fursunoni kamar yadda yake a jidawalin da aka fitar da shi tun da fari tashar talabijin ɗin aljazira ta ambato majiyar ƙungiyar ta hamas tana cewa tawagarta tana tattaunawa a masar da kuma wato qatar a matsayinsu na masu shiga tsakani musamman ma dai akan yadda za a kai wa mutanen gaza haɗaɗɗun matsugunan da za su rayu a ciki kafin a gina gidajensu da kuma magunguna da sauran bukatu na kiwon lafiya na gaggawa hakanan kuma an warware matsalar kai kayan agaji da za a bari su rika shiga cikin gaza ba tare da ƙaƙƙautawa ba wasu daga cikin matsalolin da aka warware kamar yadda sanarwar ta hamas ta ambata sun hada bayar da damar shigar da manyan kayan aiki da motocin buldoza na kwashe baraguzai da kuma makamashi sannan kuma da magunguna sanarwar kungiyar wacce ta wallafa a shafinta na telegram ta ambato masu shiga tsakani da su ne kasashen masar da qatar suna cewa za su sa ido domin ganin cewa an yi aiki da abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa wannan matakin na kungiyar hamas da ya zo ne bayan da a kwanaki kaɗan da suka gabata ta sanar da dakatar da batun sakin fursunoni har sai illa masha Allahu saboda yadda haramtacciyar ƙasar Isra'ila take take sharuɗan da aka cimmawa ƙarƙashin yarjejeniyar. malaman yahudawa fiye da ɗari uku sun rattaba hannu akan wata takarda ta ƙin amincewa da shirin donald trump na amurka akan yankin gaza wasu manyan malaman yahudawa masu matsayin rabi-rabi su ɗari uku da hamsin sun rattaba hannu akan wata wasiƙa da a ciki suka bayyana rashin amincewarsu da shirin shugaban ƙasa amurka donald trump na fitar da falasɗinawa daga yankin gaza wasiƙar ta ƙunshi cewa yahudawa ba su amince da kisan kiyashin da ake yi wa falasɗina ba jaridar ta guardian ta ingila da ta ɗauko labarin ta ce wasu fitattun malaman na yahudawa da suka rattaba hannu kan takardar sun hada da sharon bros rolly matalon da kuma alisa waiza sai kuma wasu fitattun yahudawan amurka cody edgar wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rattaba hannu a kan takardan kuma shugaban kiran ya nuna abin da shugaban na ƙasa amurka yake sanyi da cewa tsallake iyaka ne wacce a baya ake tsammanin cewa ba za a taɓa ketara ta ba amma gashi nan tana faruwa a ƙarƙashin ƙawancin da aka ƙulla tsakanin trump da netanyahu hakanan kuma wasiƙar ta faɗa wa falasɗinawa cewa saƙonmu a gare ku shine ba ku kaɗai ba ne muna a tare da ku kuma kowane ɗaya daga cikinmu a shirye yake ya yi wato ya sadaukar da rayukansa domin wannan batu rabi toba spicer ya bayyana abin da trump ɗin yake son aikata da cewa babban zunubi ne ya kuma yi tuni da abin da aka yi wa falasinawa a shekara ta 1948 da ƙungiyoyin 'yan sahiyoniya masu ɗauke da makamai suka kori dubun dubata falasinawa daga gidajensu shi kuwa rabi yusuf baman cewa da alama trump yana ɗaukar kansa a matsayin mamallakin wannan duniyar da yake da haƙƙin shimfiɗa ta wato ikonsa a ko'ina a duniya hakanan kuma ya ce koyarwar a taura a fili take cewa trump mutum ne ba shi ne yake da mallakin duniya ba don haka ba shi da haƙƙin da zai raba falasɗinawa da ƙasarsu To kuna jin waɗannan labarin da kai tsaye daga nan radio Hausa na mara jamhuriyar musulunci ta Iran. Ƙarin kuɗin data a Najeriya ya fusata mutanen ƙasar da ke fama da matsanciyar rayuwa. Mutanen Najeriya sun bayyana wato fushinsu a kan ƙara kudaden sayan cajin shiga kafar sadarwa ta intanet data da manyan kamfanoni irin su mtn da kuma airtel suka yi saboda yadda ake fama da matsalar rayuwa kamfanin mtn shine mafi girma tsakanin kamfanonin samar da hidimomi na hanyar sadarwa inda yanzu ake sayar da giga goma sha biyar akan naira dubu shida bayan da a baya take a kan naira dubu wato dala ɗaya da ɗigo talatin da uku zuwa dala uku da ɗigo wato casin da tara da hakan yake nufin cewa an ruɓanya kuɗaɗen har uku shi ma kamfanin airtel ya ƙara yawan kuɗaɗen cajin nashi da kaso mai yawa wannan ƙarin da kamfanonin suka yi ya bakanta ran masu amfani da su musamman ma dai a wannan lokacin da ake fama da yanayi mai tsanani na tattalin arzikin kamfanin mtn ya wallafa sanarwa a shafinsa na x cewa ƙarin kuɗin ya zama wajibi domin gabatar da hidindimu ga kwasomomi masu nagarta tare da neman gafara ga abokan hulɗa wani daga cikin masu tofa albarkacin baki akan ƙarin da mtn ɗin ya wallafa cewa ruɓanya ƙari har sau uku lallai ƙarshen duniya ya zo ana hasashen cewa ƙarin da aka yi zai shafi ƙananan 'yan kasuwa da suke dogaro da hanyoyin sadarwa masu sauƙin yin kuɗi domin su ga cewa sun tafiyar da harkokinsu na kasuwanci ya zuwa yanzu dai kamfanin nan na gulo wanda shine na uku mafi girma a ƙasar ta najeriya bai ƙara kuɗin wato cajin ba lamarin da yake wa al'ummar ƙasar wani fata na azo a gani to ƙarshen labarin duniyar kenan. Tuma da labaran da aka ji labaran duniya sai kuma a ga zama da domin a ji shirin wato jerin shirshen da muke ɗauke da su daga sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau da kuma Afirka yau da da haka ne muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. bismillahi Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labaranmu na yau zai magana dangane da barazanar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran kan cewa ko ta yadda ta zauna kan teburin tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma ya far mata da yaƙi wanda ni tahir amin zan karanta. a wani lokaci a cikin jirgin sama fada shugaban ƙasa na amurka shugaban ƙasa donald trump ya faɗa kamfanin dilancin labaran new york post dangane da shirin nukiliya ƙasa iran kan cewa ya fi son ya zauna da iraniyawa su tattauna kan shirinta na makamashin nukiliya su yadda su dakatar da duk wani abu da ya shafi makamashin nukiliya amma idan sun ƙi tattaunawa idan sun ƙi tattaunawa kowa ba zai bai da zaɓi in banda farmata da yaƙi a maganarsa dai shugaban yana son nuna diplomasiya da kuma lallashi ne ga ƙasar iran ta amince da yarjejeniyar wacce za ta daina mu'amala da sinadarin uranium gaba ɗaya sinadarin uranium kwata-kwata a sannan za ta zauna lafiya da amurka amma kuma amma kuma ya rusa diplomasiyarsa da ƙara takurawa ƙasar iran da sabbin takunkuman tattalin arziki da kuma barazanar ƙara wasu takunkuman tattalin arzikin ko kuma idan duk wa'annan ba su kai shiga bukatarsa ba to yana iya fada ƙasar iran da yaƙi ko kuma zai shiga yaƙi ko kuma zai lalata cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran wannan matsayin dai da shugaban ƙasar amurka ya bayyana matsayinsa ne yana matsayin da shugaban ƙasar amurka ya bayyana ba matsayi ne na diplomasiya ba sai dai barazana ce na cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta da zaɓi in banda wanda amurka ta bata wato ko ta yadda ta dakatar da shirin nukiliyar ta kwata-kwata ko kuma ta daina mu'amala da makamashin nukiliya ko kuma ƙasar amurka ta farmata da yaƙi dole ne ta zaɓi ɗaya daga cikin wannan abubuwa biyu da ƙasar amurka ta gabatar mata sai dai bayan wannan furashin na shugaban amurka iran ta ce za ta shigar da ƙorafi a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar kan al'amuran shari'a da kuma na ƙasa da ƙasa kazim garbi abadi ya ba da sanarwar cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta shigar da korafi a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan cewa gwamnatin ƙasar amurka ta yi mata ta yi barazanar farmata da yaƙi ya ce wannan barazanar ta saɓawa wa dokokin ƙasa da ƙasa wace ta ba wa kowace ƙasa 'yancin kai da kuma zaɓin abubuwan da za ta yi da kuma zaɓin abubuwan da za ta yi wanda bai wuce wanda dokokin ƙasa da ƙasa suka yarje mata shugaba trump dai ya daɗe yana wannan barazanar kafin ya shiga fadar white house a karo na biyu sannan wannan ba shine karon farko da yake wannan barazanar ba sai dai a wannan karon ya fito karara ya bayyana abin da yake cikin zuciyarsa kafin haka dai jami'an gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran sun yi ta saɓani a tsakanin su kan shiga tattaunawa da ƙasar amurka don ta zami zaman lafiya da ita ko kuma idan ta ƙi haka to ta yi shirin yaƙi amma a ranar laraban da ta gabata jagoran junju hali musulunci imam said ali khamna'i ya fito fili ya bayyana a matsayin jamhuriyar musulunci ta iran kan wannan al'amarin wanda kuma shine iran ba za ta shiga tattaunawa da ƙasar amurka tare da wasu dalilai ƙwarara daga ciki ya bayyana cewa shugaba trump din nan shine ya fidda amurka daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nikila ƙasar iran a shekara ta 2018 bayan da ƙasashe shida manya-manya a duniya suka ɗauki shekaru biyu cur suna tattaunawa akan wannan shirin suka kuma amince da haka sannan sauran ƙasashen yamma wanda suke tare da shugaban ƙasar amurka suka ƙi cika alkawalinsu da suka ɗauka wa iran a yarjejeniyar ta jcpoa don haka wani irin tattauna kuma za a yi da su bayan da takunkuman tattalin arziki bayan da takunkuma tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar don haka ya kammala da cewa mai hankali da kuma wanda yake son mutuncin kansa har ila yau duk wata ƙasa wacce ba ta son ɗaukar ƙasƙanci ba za ta amince da hakan ba haka iran ba za ta shiga wata tattaunawa da gwamnatin ƙasar amurka ba cikin wa'annan ƙasashen yamma musamman ita amurka wannan ya sa dukkanin mutanen ƙasar iran 'yan siyasa da sauransu suka dawo kan ra'ayin jagoran junjiya hali musulunci imam atila said alil khamna'i don ka a halin yanzu dai sai mu jira mu ga wani mataki ne shugaban ƙasar amurka donald trump zai ɗauka bayan wannan matsayin da jumhuriyar musulunci ta iran ta ɗauka banda haka jagoran ya bayyana cewa idan amurka ta yi barazana ga jumhuriyar musulunci ta iran ita ma za ta rama sannan idan ta kawo mata hari haka ma ita ma za ta arama to masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha uku ga watan Fabrairun shekara ta dubu da ashirin da biyar wanda ya yi daidai da goma sha hudu ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru talatin da shida suka gabata a rana irin ta yau marigayi imamu komeni ya fitar da fatawarsa ta hukuncin kisa akan marubucin littafin nan na ayoyin shaidan dan kasar indiya salmanu rashidi wanda ya yarda daga addinin musulunci ya rubuta wannan littafi mai suna ayoyin shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki da kuma abin girmamawa na al'ummar musulmi wanda suka hada da manzon Allah da alkur'ani mai tsarki Salman Rashid ya samu taimako da kuma goyon baya daga kasashen yammacin duniya kafin ya rubuta wannan littafi nasa kuma hakan yana daga cikin matakan da kasashen yammaci suke ɗauka domin dakile tasirin addinin musulunci da yaduwarsa a cikin kasashen su. Ƙungiyoyin addini da malamai masu 'yanci a duniya sun goyi bayan fatawar marigayi Imam Khomeini. ma saurari ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan fabrairun shekara ta 1883 Richard Wanger masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar Jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana matashi yana da matukar son waƙoƙi akan haka tun a shekarun ƙuruciyarsa yake rubutan waƙoƙi akan abubuwa na ɗabi'a da kuma yanayi waƙoƙinsa dai sun samu karɓuwa matuka a wajen al'ummar ƙasar jamus inda yakan halarci taruka sannan kuma ya gabatar da rubutattun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamarin siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a ƙasar jamus wanda hakan ya bakanta ran mahukuntan ƙasar na lokacin musamman ma yadda ya rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankalin jama'a zuwa ga manufofin juyin johali da kuma sukar gwamnati tare da kare manufofin talakawa da zabarar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu waɗanda aka haramta musu a matsayin su na 'yan ƙasa wanda suke da cikakken hanki a cikin dukiya da kuma albarkatun ƙasarsu bayan da aka murƙushe masu ra'ayin neman sauyi a ƙasar jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu daga ƙasar jamus ɗin zuwa wasu ƙasashen turai kuma bai koma ƙasar jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku. masu wurare ko kusan cewa shekaru 807 da suka gabata a rana irin ta yau ibn yunus masanin shari'a kuma likita kuma masanin lissafi ya rasu ya karance ilmomi na gama gari na zamaninsa da farko dai ya fara karatu ne a wajen mahaifinsa sannan kuma ya karance wasu ilmomi a wajen wasu manyan malamai na lokacin ibn yunus ya kasance kwararre a fannonin adabi da balaga fikihu da dai sauran fannoni na ilimin addinin musulunci wanda kuma a zamaninsa ake kallonsa a matsayin babban masani kuma har yanzu ana lissafa shi a cikin manyan malamai na addini a tsawon tarihin musulunci bayan kammala karatunsa a mataki na sharar fage da kuma bangaren karatu mai zurfi wannan malamin fikihu ya koyar da wasu abubuwa da suka shafi ilimi a makarantu daban-daban na birnin alkahira sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa baya ga ilimin fikihu ya karanci ilmomin likitanci da lissafi sannan kuma ya kasance kwararre a fannin adabi da rubutun baitukan waƙoƙi ibn yunus ya bar ayyuka masu tarin yawa waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa daga ciki har da rubuta littafai ɗaya daga cikin littafansa mafi shahara dai shine littafin nan na al-asrar as-sultaniya wanda ya rubuta akan ilimin taurari. masu saurare ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau 13 ga watan fabrairun shekara ta 1903 aka haifi george simon fitaccen marubuci dan kasar faransa a birnin lake na kasar belgium ya fara aikinsa a bangaren adabi a matsayin dan jarida a birnin lake simon ya shafe shekaru a kasar amurka sannan kuma ya zauna a faransa ya kuma fara rubuta shahararren tafansa masu bincike akan abin da ake kira da suna waɗannan rubuce-rubuce nasa dai sun sa george simon ya yi farin jini matuƙa a wurin sauran jama'a musamman ma dai jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro masu yaƙi da aikata laifuka wanda ya sa ya samu dukiya da kuma shahara a cikin shekara ta 1931 ya buga littafin labarin mr gallet wanda ya zama littafin almara mafi shahara a duniya a cikin wannan littafin ya yi ƙoƙari wajen bayyana halayya ta gano masu aikata laifuka ta hanyoyi daban-daban wanda kuma duka hakan ya dogara ne a kan ilhamarsa da kuma yin amfani da hankali da salon dabara da wayo fiye da hanyoyi na kimiyya tun daga lokacin ne simon ya buga labaransa a jire ciki har da canal house da kuma visitors in the house sannan kuma shaharar littafinsa na the grand shutters sannan kuma ya rubuta wasu littafan dama a ɓangare daban-daban wanda yawansu ya kai littafi 150 baya ga abubuwa masu ban sha'awa labaran simon suna da tushe bisa ga ingantaccen bincike na tunani kuma ana ɗaukar su a matsayin ayyukan rubuce-rubuce waɗanda aka fi karantawa a duniya a tsakanin mutane masu sha'awar karanta ƙagaggun labarai waɗanda kuma an fassara su zuwa yawancin manyan harsuna sannan kuma yawancinsu an mayar da su a cikin fina-finai na sinima da kuma fina-finai na talabijin george simon ya mutu a shekarar ta 1988 yana da shekaru 66 a duniya mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ya haɗa da wannan yanki na macin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan barazanar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas ta Fadas Ino. da kuma sakamakon da yake kunshe da wannan barazana da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. donald trump shugaban kasa amurka ya yi wa gaza da 'yan gwagwarmayar ta barazana da cewa zai buɗe musu ƙofofin jahannama idan ba su miƙa fursunonin isra'ila nan da zuwa asabar da rana ba kai ka ce 'yan lelen amurka wato isra'ila ba su buɗe wannan ƙofofin na nama ba a gaza suka kuma jefa falasɗinawa a ciki har tsawon watanni goma sha biyar sai dai duk da haka 'yan gwagwarmayar sun yi tsayin daka da jajircewa na tsawon wannan lokacin babu wata ta'asa da za a iya tunanota ta wacce bil'adam ya yi a baya da haramtaccen kasar isra'ila bata tafka ta ba a kan al'ummar falasɗinu a gaza duniya kakaf bakinsu ya zo ɗaya in banda amurka a kan cewa abinda haramtacciyar ƙasar yahudawa take yi laifukan yaƙi ne da wuce gona da iri da kisan kare dangi da duk wasu kalmomi da ɗan adam ya rubuta domin bayyana su a matsayin laifukan yaƙi an danganta wa haramtaccen ƙasar isra'ilan waɗannan laifuka. to yanzu da donald trump yake wannan irin magana ya sake caza na Tanyaho da matsatsauran ra'ayi da suke zagaye da shi suka fara annashawa da buga kugen yaƙi ƙungiyar gwagwarmaya wacce ta yi tsayin daka na tsawon wannan lokacin ba ta damu da wannan irin barazana ba. wacce take fitowa daga shugabannin amurka da kuma shugabannin 'yan sahiyoniya su kansu 'yan sahiyoniya sun yi furuci da hakan kafafen watsa labaransu da suke cewa barazanar da ake wa kungiyar hamas fa ba ta da wani tasiri a gare ta tashar talbijin ta goma sha biyu ta 'yan sahiyoniya wacce mallakin na ce ta ambaci cewa a cikin wannan yanayi mai tsanani da ake ciki kowane saƙo ne ƙungiyar ta hamas take son isarwa ta hanyar shirya biki a yayin sakin fursunoni shi kuwa mai wa wannan tashar ta talbijin ɗin ta 'yan sahiyoniya sharhi wato ahad hamu cewa ƙungiyar ta hamas ta isar da saƙo da harshen hebrew da take magana da isra'ilawa sannan kuma ta isar da saƙo da harshen turanci da take magana da gwamnatin amurka hakan yana nufin ƙin amincewarta da duk wata barazana da donald trump yake yi ko kuma wani shiri da yake so ya aiwatar a gaza ita kuwa tashar talabijin ta goma sha uku ta 'yan sahiyoniyar cewa ta yi hamas watsi ta yi da dukkanin saƙonnin da isra'ila take tura mata kuma ko kaɗan bata damu da barazanar da ake yi mata ba tabbas gwagwarmayar al'umma falasɗinu tana bibiyar abin da yake faruwa tana kuma mayar da martani kai tsaye da kuma ta bayan fage akan cewa ba abu ne mai sauƙi ba fa hakan ta faru wato 'yan sahihoniyar su tunanin za su ci bilis idan suka sake kai hari akan gaza saboda kawai suna da ɗaurin gindi da taimakon amurka wacce take ba su dukkanin wasu makamai da suke tafka laifi da su da akwai farashi a ƙasa da za a biya farashin kuma mai tsanani yan gwagwarmayar sun jaddada wa abokan gaba cewa su ne fa za su ayyana makoma fursunonin da suke rike da su ba kuma wata hanya da za a mayar da su waɗannan fursunonin zuwa gida ba inda ta yaƙi ne kuma batun korar falasina daga makomarsu wato daga inda suke a gaza ba fa abu ne mai yiwuwa ba domin gwagwarmaya za ta hana hakan faruwa ita ma kungiyar jihadul islami ta bakin kakakin dakarun sarayil quds wato mayakanta kenan abu hamza cewa halayyar netanyahu ce za ta ayyana makoma fursunonin da suke rike da su hakanan kuma ya kara da cewa 'yan gwagwarmaya a gaza sun yi aiki da dukkanin sharuɗan da suke ƙarƙashin yarjejeniyar musa fursunoni amma abokan gaba su ne suke keta waɗannan sharuɗan a baya hamas ta ambata dalilan da ya sa ta wato dakatar da musafir sunoni daga cikinsu hadda yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take hana falasina komawa gidajensu da matsugunansu a arewacin gaza sannan kuma da ci gaba da kai falasinawa hare-hare a ko'ina a faɗin zirin gaza alhali su 'yan gwagwarmaya sun yi aiki da dukkanin sharuɗan da suke gabansu. bayan wannan sanarwar ta abu hamza dakarun na siral kudus sun nuna bidiyon wasu fursunonin da suke rike da su suna mai cewa makomar waɗannan tana ɗamfara ne da na yahu idan sulhu sulhu idan yaƙi kuma to allah ya san abin da zai samu waɗannan fursunonin ita ko jaridar ha'arat ta 'yan sahiyoniya ta bayyana cewa barazanar da trump yake yi wa hamas ta haifar da hargitsi a tsakanin 'yan sayoniya kuma zai iya jawo rushewar yarjejeniyar musayar fursunoni ta gaba a lokaci ɗaya kuma wannan jaridar ta bayyana cewa akwai yiwuwar ɗan saƙon amurka a gabas ta tsakiya steve victor zai zo wannan yanki a cikin mako mai zuwa da zai ziyarci ƙasar qatar da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a dalilin haka sai wannan jaridar ta ce abu ne da za a bayyana cewa netanyahu da iya dakatar da buɗe shafi na biyu na musafir sunoni da za a yi da hamas wani daga cikin masu sharhi a jaridar haras cewa idan aka sake komawa yaƙi yanzu wane lamuni ake da shi cewa za a samu sauyi ina tabbaci yake cewa za a samu nasara a kan hamas hakanan kuma ya tabbatar da cewa wato fursunoni ta hanyar amfani da karfin soja abu ne fa wanda ba zai taɓa yiwa ba to tambayoyin irin waɗannan da su kansu 'yan sahiyoniyar suke bijiro da su tushensu shine yadda suka ga gwagwarmayar musulunci a gaza ta tabbatar da samuwarta a cikin falasɗinu a fagen daga wato an yi fada da su tsawon watanni goma sha biyar amma kuma suna nan cikin tsari kuma da makamansu tabbas isra'ila ta yi ɓanna ta kashe kwamandojin ƙungiyoyin gwagwarmaya amma hakan bai rusa tsarin gwagwarmaya ba ko ya sa ta tarwatse balhassan lima wasu masu jini a jika ne suka karbi jagorancin gwagwarmayar kuma suke ci gaba da fafatawa da 'yan mamaya wato sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun jarraba sun gani a ƙasa ita kuwa jaridar valla ta isra'ilan ta buga labarin da yake cewa shugaban kungiyar leƙen asiri ta cikin gida wato shabak ya ba da shawarar cewa a ci gaba fa da musafir sunonin nan zagaya na biyu kuma mambobin majalisar knesset sun ba da shawara a warware saɓanin da ake da shi da hamas domin a ci gaba da musayar fursunoni kuma wannan jaridar ta yaya kallabin cewa duk da wannan maganar da ake isra'ila ta buƙaci masu shiga tsakani da su yi ƙoƙarin hana wargajewa jijjiniyar musayar fursunonin wato kaso na biyu kenan wani abu da wannan jaridar ta buga a shafinta shine da akwai firgici da razana idan ranar asabar ta zo ba tare da an yi musayar sunan nan ba domin wacce rana ce mai zuwa shugaban ƙasa amurka donald trump ya ayyana cewa zai buɗe ƙofofin nama a kan 'yan gwagwarmayar gaza shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kafafan watsa labarunsu sun shiga cikin maye murna saboda maganganun trump ɗin da ya sa suka fara tunanin cewa ba sai ma an yi musayar ta biyu ba domin za su yi amfani da ƙarfi kuma mama amurka tana tare da su za ta ba su dukkanin muggan makamai da suke bukatuwa da shi su yi amfani da su a kan al'ummar falasɗinu sai dai abin da suka manta shine wani dare ne jemage bai gani ba sun rusa gaza tabbas kuma sun kashe mutane kusan dubu hamsin wani abu ne za su iya yi wanda ba su yi a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata ba to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin da ƙwararren lokaci kafin mu karkare ba ke ɗan ban kwana da kuma muna yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo dalilan da suka sa sojojin sudan suke samun ci gaba a yakin da suke yi da kuma koma baya daga bangaren dakarun kai daukin gaggawa suke samu a tsakiyar sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. cikin gaggawa da karun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun rasa kutsa cikakken iko ko shimfiɗa cikakken ikonsu a yankunan da suke rike da ko suke ɗauke da mayakansu a tsakiyar sudan bayan da suka faɗaɗa samuwarsu daga tsakiyar birnin hartun zuwa wajen birnin damazin da ke da tazarar kilomita 600 a kudu da kuma daga kudu maso gabas zuwa wajen birnin abu raham da ke kan iyakokin jihar gadafir a gabashin sudan watsuwar dakarun kai ɗaukin gaggawa bai taƙaita da da kudanci da tsakiyar kasar ba sai dai ya karu har zuwa gabas zuwa yankin alfawu da ke gadafur tare da kwace garuruwa da dama a can sai dai waɗannan dakaru da aka jibge a tsakiyar ƙasar sun rasa iko da suke da shi bayan da sojojin sudan suka yi gaggawar kai hari kan yankunan tare da mamaye su lamarin da ya tilasta musu komawa kan iyakokin birnin khartoum fadar mulkin ƙasar ƙasar sudan ta tsakiya tana wakiltar zurfin dabarun ƙasar kuma ta sha fama da faɗace-faɗace tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda mafi girma daga cikinsu ya kasance a garin jabal moya na jihar sinnar kuma ita ce gumurzu mai zafi da aka ɗauki tsawon kwanaki masu yawa ana yi inda sojoji suka yi amfani da jiragen saman yaƙi da jirage marasa matuƙa ciki lamarin da ya janyo shugaban dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati a wata zantawa da jarida ya bayyana cewa gwamnati da take makwabtaka da sudan ita ce ta tarwatsa dakarunsa daga jabal moya amma ba jiragen saman yakin sudan ba garin jabal moya wanda ke kewaye da jerin tsaunuka na kasar sudan yana da nasaba da tsakiyarsa yamma kudu da gabashi da dakarun kai daukin gaggawa suka kwace iko da shi a watan yulin shekara ta 2024 ta hanyar kai hare-hare a ƙarƙashin jagorancin kwamandan dakarun kai daukin mataimakin gaggawa na rapid support forces a tsakiyar jihar sinnar laftanar kanar abdulrahman albishi kafin a kashe shi a wani harin jirgin sama na sojojin sudan a garin ɗayiba na lahuruyin kusa da Jabal Moya bayan da sojoji suka karba iko da garin Jabal Moya sun samu nasarar rufe layin samar da kayan agaji na dakarun kai daukin gaggawa da ke singa da addinda abu hajj da delnil a wajen addamazin sojojin sudan sun kaddamar da munanan hare-hare a ta ƙasa inda suka kwato galibin garuruwan jihar sinnar da suka hada da singa babban birnin jihar inda suka samu nasarar koran dakarun kai daukin gaggawa tare da kwato mafi garuruwan jihar sinnar wanda ya dauki tsawon watanni da dama karkashin dakarun kai daukin gaggawa sannan sojoji suka nufi yamma daga sanar da birnin singa zuwa masana'antar sukari ta sinar da kuma garuruwan aljazira tun daga wad al-haddad zuwa wad madini akwai dalilai da dama da suka taka muhimmiyar rawa wajen ba da fifiko ga sojojin sudan a yakin da ake gwabzawa a tsakiyar kasar musamman a jihohin sannar da aljazira wanda ya kai ga ja da baya na mayakan dakarun kai daukin gaggawa hawa na sama da kilomita 600 har suka isa kan iyakokin birnin hartun fadar mulkin kasar yana daga cikin mafi shahara daga cikin dalilan da suka sanya janyewar dakarun kai ɗaukin gaggawa daga yankunan da suka kwace iko da su su ne kamar haka dalilan da suka taka gagarumar rawa wajen tarwatsa sojojin sudan a arangamar tsakiyar kasar musamman jihohin sinar da aljazira sun sanya ala tilas dakarun kai ɗaukin gaggawa janyewa daga mafi kilomita 600 har zuwa kimanin jihar Khartoum mafi yawan makamai da sojojin Sudan suke amfani da su wajen yakar 'yan tawaye su ne jiragen sama marasa matuƙa ciki tare da farautan fitattun jagororin dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces a tsakiyar Sudan musamman kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa a jihar Sinnar Laftanar Kanar Abdulrahman Albishi kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa a jihar aljazira manjo janar abdullah hussein da mahadi rahman jalha fitattun jagororin rundunar rapid support forces da ta dakarun kai ɗaukin gaggawa a jihar aljazira hakanan shigar da wata runduna ta garkuwar sudan ƙarƙashin jagorancin abu akla kikil wanda daga baya ya taɓa riƙe mukamin kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa a jihar aljazira zuwa rundu ya koma zuwa rundunar sojin ƙasar ya zama wani sauyi a yankin da ake yi a tsakiyar ƙasar a cewar masu lura da al'amura da yake tsokaci kan haka abdulmajid abdulhamid mai sharhi kan harkokin siyasa ya shaidawa tashar talabijin ta aljazira net cewa makamai masu inganci da sojoji suka samu a baya-bayan nan waɗanda suka haɗa da jiragen sama da jirage marasa matuƙa ciki sun taka gagarumar rawa a nasarorin da sojojin suka samu a tsakiyar sudan abdulhamid ya kara da cewa sojojin kasar sun bi dabaru wajen karya karfin dakarun kai daukin gaggawa a tsakiyar kasar sudan tare da killace su ta hanyar da ta dace baya ga sanin da sojoji ke da shi a kasar ya yi nuni da cewa sojojin sudan sun yi amfani da bangaren zamantakewar al'umma a tsakiyar kasar sudan ta hanyar gwagwarmayar jama'a inda suka girke sassa da suka shahara na sojoji wanda wannan wani muhimmin al'amari ne da ke nuna fifikon da suke da shi akan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces. Wani mai sharhi kan harkokin siyasa Abu Ubaida Awad ya shaidawa gidan talabijin na Aljazeera ne cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces sun yi wani shiri na janyewa daga tsakiyar Sudan bayan sun sha kashi a babban birnin Jabal Moya. Awad ya ƙara da cewa ya janye daga sun janye daga tsakiyar ƙasar Sudan bayan da suka karɓa iko da yankuna masu yawa sannan ya ajiye makaman sojoji da bindigogi a wasu keɓantattun wurare tare da yi mata ƙawanya a wadda yi nuni da cewa janyewar dakarun kai ɗaukin gaggawa daga tsakiyar ƙasar sudan na da nufin tsara sahunsu domin tunƙarar yaƙi na tsawon lokaci musamman bayan rashin samun damar gudanar da tattaunawa a cewarsa baya ga yadda waɗannan sojoji ba su gwammace da sanya yankuna a biranen ƙasar da suka killace ba don kare sojojinsu su don haka suka janye a matsayinsu na gudanar da dabarar yaƙi daga tsakiyar sudan babban ci gaban da sojojin ƙasar suka samu a tsakiyar ƙasar sudan ya ba da mamaki har da ta kai ga kwace iko da manyan birane ƙasar fiye da goma a tsakiyar ƙasar sudan wanda suka haɗa da wad madani singa hasahisa rafa'a umul alkura adinda hajj abdullah da Allah. haushi manjo basam abu satun fitaccen kwamandan rundunar soji a tsakiyar kasar sudan ya shaida wa tashar talabijin ta aljazira ne cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ba su da wata ka'ida ta fada yayin da sojoji suke bin tsarin gwagwarmaya da bin ka'idoji da suka dace da lokaci don haka suka samu nasarar fatattakan yan tawaye daga tsakiyar sudan sabanin haka wata majiyar soji a rundunar rapid support forces wacce ta buƙaci a sake sunanta ta ce dakarunsu sun janye daga tsakiyar sudan kuma yakin da suke yi na sarika nuke ne sannan kuma dakarunsu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen mame tsakiyar sudan kuma za su sake gudanar da shiri domin sake mamaye su haka zalika wani dan mai sharhi a harkokin siyasa na kusa da kungiyar rapid support forces ismail abdullah ya shaida wa tashar talabijin ta aljazira net cewa dakarun kai daukin gaggawa ba su yi nasara a yakin da suka yi a tsakiyar kasar sudan ba sai dai sun janye daga dukkanin biranen tsakiyar kasar kuma za su tsara sahunsu tare da sake tura mayakansu zuwa tsakiyar kasar ta sudan a lokacin da dakarun kai daukin gaggawa suka mame tsakiyar sudan an fuskanci matsalolin cin zarafi ga fararen hula inda aka kashe mutane da dama musamman a gabashin jihar aljazira da biranen jihar sinnar kuma rahotannin majalisar ɗinkin duniya da kuma tofin allah tsine daga ƙasashen duniya sun nuna waɗannan laifuka na cin zarafi tauye haƙƙin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ɗauki matakin sawa wasu matasa daga tsakiyar su don shiga aikin soji ta hanyar tagogogin kungiyoyi da suke goyon bayansu kuma sun taka rawa sosai a faɗan da aka yi a tsakiyar ƙasar tsohon mai magana da yawun ƙungiyar popular resistance ammar hassan ya shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa shigar 'yan tawayen rapid support forces cikin birnin Wadi madini wani babban kwarin gwiwa ne da ya sanya matasa shiga cikin kungiyar popular resistance domin kare kasarsu mutuncin al'ummarsu da dukiyoyinsu amma ya kara da cewa 'yan gwagwarmayan al'umma sun saɓi makamai ne domin tallafa wa sojoji musamman matasa da 'yan kasuwa kuma hakan ya zama wani sauyi a tarihin faɗace-faɗacen tsakiyar ƙasar ta hanyar tallafa wa sojoji da kuma korar 'yan tawayen dakarun kai ɗaukin gaggawa daga tsakiyar ƙasar a gefe guda kuma sojoji sun takurawa dakarun kai daukin gaggawa tare da kwato yankunan da suke kusa da birnin hartun fadar mulkin kasar kakakin rundunar sojin sudan Nabil Abdullah ya bayyana cewa sojoji sun kwato yankin Masaudiya da ke jihar Aljazira da ke kusa da babban birnin kasar hartum daga hannun dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces birnin Almasuduya yana arewacin jihar Aljazira kuma yana da tazarar kilomita 50 a kudu maso gabashin babban birnin kasar. Sojojin Sudan na ci gaba da samun gagarumar ci gaba ta hanyar karɓa iko da mafi yawan yankunan jihohin Aljazira da birnin hartum yayin da suka sanar da karɓa iko da birnin Abu Kwata da ke arewa maso yammacin jihar Aljazira da yankunan yankunan gabashin kogin nilu da kuma unguwar kafuri a birnin khartoum bahari majiyoyin sojoji sun shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa farmakin da suke kaiwa